Ayyukan manzanni Sura hudu Lokacin da Bitrus da Yohana suke cikin yin magana da jama'a, sai firistoci da shugabane masu gadin haikali da sadukiyawa suka zo wurinsu. Sun yi fushi domin almajiran suna koya wa jama'a cewa matattu za su tashi da rai, kamar yadda Yesu ya tashi, sai suka kama su, suka kulle su sai washe gari don yamma ta yi, amma da yawa daga cikin mutanen da suka ji wa'azin suka ba da gaskiya, sai duk yawan masu bi ya kai wajen mutum dubu biyar. washe gari shugabaninsu da dattawansu da malaman koyarwar Musa nasu suka taru a Urshalima. Hanana babban firist yana nan tare da Kayafa. da Yohana da Alexander da kuma duk waɗanda suke dangin babban firist. Suka sa Bitrus da Yohana suka tsaya a tsakiyarsu, sai suka tambaye su, suka ce, Da wani iko ne, ko kuwa da wani suna ne kuka yi wannan? To, Bitrus, cike da Ruhu mai tsarki, ya tambaye su, ya ce, Ku shugabanni da dattawan jama'a. a yau kuna tambayar mu a kan alherin da aka yi wa wannan gurgun ne kuna kuma so ku sani wanda ya warkar da shi ne to muna so ku sani ku da dukan mutanen isra'ila cewa a cikin sunan yesu almasifu banazaret nan da kuka giciye wanda allah ya ta da shi daga matattu da sunansa ne wannan mutumin yake tsaye lafiyayye a gabanku Wannan Yesu shi ne wanda aka rubuta game da shi a cikin maganar Allah cewa, Dutsen nan da ku masu gini kuka ki, shi ne kuwa ya zama mafi amfani a gini, ba kuma samun ceto ga wani, gama cikin dukan sunayen da aka ba mutane a karkashin sama, ba wani suna daban da aka bayar, wanda lallai ta wurinsa ne za mu sami ceto. To, da shugabanin suka ga karfin halin Bitrus da Yohana, suka kuma gane su marasa ilimi ne, talakawa kuma, sai suka yi mamaki, suka kuwa gane cewa da manzanni suna tare da Yesu. Amma tun da shugabanin suka ga mutumin da aka warkar ɗin yana tsaye tare da manzannin, sai suka rasa abin da za su ce. suka umarci manzannin su fita daga majalisa, suka yi shawara da juna suka ce, Me za mu yi da mutanen nan? Don lalle dukan mazaunan Urshelima sun san cewa ai wani babban aikin ban mamaki ta wurin mutanen nan, ba kuwa yadda za mu ce, ba haka ba ne. Amma domin kada abin ya bazu a cikin mutane, sai mu ja musu kunne. kada su kuskura su kara yi wa kowa magana cikin wannan sunan. Sai suka kirawo manzannin, suka ja musu kunne, kada su kuskura su yi wa kowa magana, ko su kara koyarwa cikin sunan Yesu, amma Bitrus da Yohana suka amsa musu suka ce, To, ko daidai ne a wurin Allah, mu fi jin maganar ku fiye da maganar Allah, sai ku duba ku gani, don mu kam. ba za mu iya yin shiru a kan abin da muka ji muka kuma gani ba. Da suka kara jan musu kunne suka sake su, sun kuwa rasa yadda za su yi su hore su, domin mutane duka suna ɗaukaka Allah saboda abin da ya faru. Mutumin nan kuwa da ya sami warkewa na ban mamaki, ya fi shekara arba'in da haihuwa. Da aka sake Bitrus da Yohana, sai suka tafi wurin mutanensu, suka ba su labarin dukan abin da manyan firistoci da shugabani suka faɗa musu. Su kuwa da jin haka, sai suka ɗaga muryansu ga Allah da nufi ɗaya suka ce, Ubangiji mai iko duka, kai ne ka halici sama da ƙasa da teku da kuma dukan abubuwan da suke cikinsu. ta wurin Ruhu mai tsarki ka yi magana ta wurin bawanka, wato, kakanmu dauda, ka ce, don me waɗanda ba Yahudawa ba suka yi fushi, kabilu kuma suka yi tunanin al'amuran wofi, sarakunan duniya sun yi shirin yaki, shugabanninsu kuma sun haɗa kai, suna gaba da Ubangiji da kuma almasiwunsa. gama hakika a birnin nan sarki Hiridus da Buntus Bilatus sun hada kai tare da waɗanda ba Yahudawa ba da jama'ar Isra'ila suna gaba da bawanka Yesu mai tsarki wadda ka mai da shi almasihu. Sun taru domin su aikata duk abin da ka kaddara zai faru bisa ga ikonka da nufinka. yanzu kuma ya Ubangiji, ka dubi yadda suke ƙoƙarin hana mu aiki, ka ba bayan ka karfin halin faɗin kalmarka babu tsoro, ka dinka mika hannunka na warkewa, ka kuma yi alamu da ayyukan ban mamaki ta wurin sunan bawanka Yesu mai tsarki. Da suka yi addu'a, sai wurin da suka taru ya girgiza. sai duk aka cika su da Ruhu mai tsarki, suka yi ta faɗin kalmar Allah babu tsoro. To, duk taron masu bi kuwa nufinsu ɗaya ne, ra'ayinsu ma ɗaya, ba kuma waninsu da yake abin da yake da shi nasa ne, sai dai nasu ne tare. Da iko mai girma, manzannin kuma suka ba da shaida a kan tashin Ubangiji Yesu daga matattu, alheri mai yawa ya kasance a kan kowane ɗayensu, har ba wanda ya rasa wani abu a cikinsu, domin duk masu gonaki ko gidaje suka dinga sayar da su suna kawo kuɗin suna ajiye a gaban manzannin, ana kuwa rarraba wa kowa bisa ga bukatarsa. Haka wani mai suna Yusuf ya yi. shi mutumin zuriyar Lawi ne, asalinsa mutumin Sayirufus ne, wanda manzannin suke ce da shi Barnaba, wato, mai karfafan zuciya. Barnaba kuwa ya sayar da wata gonarsa, ya kawo kuɗin ya ajiye a gaban manzanni.